wato istihadi wallahi tallahi bai taɓa yiwa ba zai taɓa yiwa ba saboda haka istinbadi shine ka fahimci wani abu karkashin aya ko hadisi amma yanzu in ce matsala kaza da ta shafi Allah ko annabi kaza ne ba a isa a gano ta ba sai da nasi sannan abin da yake ban mamaki tambayar da faruku ya bugo da yan shi'a da dama wannan da'awar da shi wannan mutumin ya yi, da yan shi'a ba su yadda da ita ba duk da ya ce ba ra'ayinsu ne duka ya kamata su ‘yan shi'an ya kamata su fito su yi masa hujumi wajen karyata cewa wannan abin ba su yarda da shi ba, amma sai ga shi shi Faruk yana buguwa bai yi maganan cewa an naɗa shi annabi ba, amma yana maganan wani dan me nake fita daga maudu'i. Sannan a magana ta ainihin wato ƙarshe dangane da waɗannan maganganun da ainihin wato ya yi, shine tambayar da wannan ɗan uwa irin taimakon da Abu Talib yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wallahi shi yasa annabin yayi gurin ina ma a ce Abu Talib ya musulunta amma yadda Allah yake so abu ya tafi daban yadda annabi yake so ya tafi daban yadda kuma Allah ya tsara annabi bai isa ya canza abin da Allah subhanahu wata'ala ya riga ya tsara ba hikima daga cikin dalilan da yasa Allah ya aiko annabi a cikin Laraba akwai dalili guda hudu na farko larabawa mutane ne tun kafin zuwan addinin musulunci da ba sa yin ƙarya shi yasa bincike ya tabbatar da ba a fara wa annabi ƙarya ba a addini sai lokacin da mutanen da ba laraba ba suka fara yawa a addini bayan annabi ya rasu sannan aka fara wa annabi ƙarya na biyu larabawa mutane ne da suke da makarimul akhlaq ɗabi'u masu kyau tun a wancan lokacin ta hanyar tarbar baƙo idan ya zo garinsu za su ciyar da shi kwana uku ba za su tambaye shi ina ya fito ba ina za shi sai ana hudu za su tambaye su abu na uku yana daga ciki shine mutane ne da suke da fada akan kabilanci da bai taka kara ya karya ba sai a yi rikici akan shi shi yasa akwai mutanen da ba su yadda da awar annabi ba amma kasancewa ɗan dangi ne suka ba da awar kariya shi yasa me yasa mutanen annabi shu'aibu suka ce masa walawala haɗuka? ba dan jama'ar da jamna ka da mun jefe ka ma an alaina bi aziz sannan abu na hudu yana daga cikin hikima na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin Laraba a wancan lokacin mutane ne da Allah ya ba su kuwatu zakira kwakwalwa mai ƙarfi gurin hadda a ƙarshe wannan matsalar da ya tambaya a kanta ko a yau ya san mutanen da ba musulmi ba ne kuma suna da ɗabi'u masu kyau wajen taimakon abin da ya shafi musulmi yanzu ka ɗauki bilgit ai yana daga cikin masu kuɗi a duniya yanzu galibin taimakon da yake wa ƙasashen musulmi idan matsala ta faru ai ba kowane musulmi ne mai kuɗi yake zuwa idan wannan matsalar ta faru ya taimaki ƙasashen ainihin wato musulmi da haka shi annabi idan ka so shi ka ƙaunace shi ƙauna ta ɗabi'a to ana buƙatar dole sai ka ba abin da ya zo da shi daga gurin Allah ne sannan kake tabbatuwa musulmi to dalilin cewa ya bi abin da annabi ya zo da shi daga gurin Allah wannan dalilin muke nema daga gurin su ƴan uwa din su kawo mana Allah ta'ala ka shirye da mu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kamin mu doki final caller last caller mu ki ne. Ka kamin mu doko ka na ba Sheikh Kabir minti daya ya magana cikin maganan da Sheikh Asad Sunna yi bismillah Sheikh Kabir To alhamdulillah na gode. Ina jin wani wuri na manta ban ba da amsa wannan ba. Malam Musa Yusuf ya yi zance game da wai eh, ja'ilu ja'ilu Allah ne ke sanyawa Allah ne ke kaza wai shugaban kasar Najeriya ma Allah ne zaɓe shi. Na Allah ya zaɓe shi. Mutanen Najeriya kuka je kuka kuka kuka je ka kuriya kuka kuka zaɓe shi ba Allah ne zaɓe mutum ba. Su da kan kuka yi abin inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ne kuka yi abin su sannan zance kuma mai bi eh, shi shine batun wai eh, annabta batu ne na gaibi ya ja aya batun annabi Nuhu tilka min ambayil gaibi da sauran sauran su to wannan kissa details lamarin annabi Nuhu ne da sauransu Allah ke kore ma da Muhammad sallallahu alaihi wa amma tabiya a ce wani ba annabi ne a tabbatar da annabtan shi ba gaibi ba ne. filin wuri ne ana ganewa ne da hujja shi ne Allah ya ce wani wuri eh, Kajja aku layi, Kajja ah, kadda aku burhanun min inda Allah ya sabi game da ba annabi ba game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ali ya tabbatar da cewa shi burhanu ne ma'ana hujja ne wanda yake burhanu abin da yake ba iya a kiyashi hujja wanda yake filin wuri wanda yake mutum zai iya ya kiyashi shi ne abin da eh, Allah ke nufi wannan ba ya sunan shi bane ba ba batun wai a ce gaibi bane yasa abin da annabi ya zo wurin wa zai je ba Allah ne zai ce muku wani da annabi bane a'a ba Allah ne zai ce muku wani da annabi bane sai sun dan ayoyin annabtan daga wurin ba annabi yasa ne da Allah ya ba annabi Musa eh, ya sunan shi eh, ayoyi guda biyu yake fa zalika burhanani ya ba shi iya iya sa hannun shi a cikin aljihu ya ciro ya yi haske ya jefa itacen shi sai zama maciji yace wannan burhanu ne da shi aka yi da annabi Musa yasa wannan kabila a tabbatar da wani ga annabi ne wannan ba tun gaibi ba hujja ne sannan dalili kuma eh, abu kuma na biyu kuma da ya faɗi kuma eh, wai eh, annabawa ana musu karya ne sai bayan sun mutu hajjin su karya ba gaskiya bane wannan kuma to ba ku hadisai da yawa da annabi ya ce wanda ya nemi karya da gangan ya nemi makomansa a wuta hadisai wanda kuma yake an rawaito su da yawa sosai sosai wanda an tabbatar zamani annabi ana yi ma annabi karya ta wannan ba wani zance da yawa da na insha Allah abin da muke da shi ko ne Gode Sheikh Muhammad Kabir za mu biyo ku eh, final column column na karshe ke insha Allah mun zo da wannan kala suke nan mun ba wayan gadan Allah guda biyu mintoci daya da su yi maganin su na closing remarks ya so mu wrap up mun zo muku da next round to wannan debate insha Allah ta kola mu tabi kan Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah alhamdulillah wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin na'am sunana eh, muhammad muhadi abubakar ina kira daga Birmingham. Masha Allah, to mutan duniya na sauraron ka akan Kibra FM. Bismillah. Na, shin ki farko muna ma Ubangiji Allah madaukakin sarki godiya. Sannan kai kuma Brother Fawad muna maka godiya da wanda mukabalin da aka zo da shi. in da Allah lokacin sarki ya saka maka da alkhairi ya tabbatar da alkhairi a cikin ayyukan da kake yi. sannan kuma ina ma malumin mu godiya amma wanda magana za su yi wurin shek asadu sunna cewa Allah ya saka mata da alkhairi ne dai listeners ne kamar da ka faɗi muna saulara saboda a cikin saulara mu kuma mun aiki da maganar ubangiji Allah madaukacin sarki yayin da yake cewa allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina mun sauraron maganar su a fahimta ne ta bangare na fahimci cewa wancan malami daga Accra da iya ya kawo mana aya da hadisi ya tabbata cewa kamar Abu Talib annabi bane so shi ne ya sani da eh, ya suna shi maganar shi ne maganar shi nan da yi aiki da kuma ba mu aiki da shi yau mun san cewa Abu Talib ko ke ma mun fahimci wannan cewa Abu Talib ba da annabi bane tun da ya kawo mana hadisi da ayin da ke ta cewa abu talib annabi da ne mun dai ba mu yadda kan wannan ba da mu yadda kan wannan ba so shi muna da malamin mu malam Sheikh Asadu Sunna godiya Allah ya tabbatar da alkhairi a tsakanin su da su da zuriyar su duka annan muke ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dan wa kuma kira daga United Kingdom ya kawo na ci godiya kuma da addu'a to mu ya up wannan final debate da uh, between a sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna na Kaduna State, Nigeria, da tsakanin shi da Sheikh Muhammad Kabir na Sabo Zango daga Accra, Ghana. Da akan haka Sheikh Muhammad Kabir, ka doki minti daya ka bada komai wa maganan ka ta karshe ya so da ba shi da sunna kuma minti ɗaya yi haka so mu ajiye wannan debate a nan zuwa gaba ni komo da kungin duka akan kibir fm ku zo ku tafiyar da round two na wannan debate bismillah shek muhammad kabir to alhamdulillah dan um, daga ne daga zancen da karshen kolon na nan eh, ba wani annabi da yake ya zo da yake ya ce wa mutane shi ba annabi ne saboda Allah ya ce shi ba annabi ne babu dukkan annabawa da suke zuwa suna zuwa ne tabbatar musu da ayoyi da yake Allah ya ba su tabbatar kamar su annabawa ne ba ba Allah ke cewa wane ba annabi ne sannan ya tabbata cewa ba annabi ba kuma cikin annabawa Allah ya koro wani cikin alkurani wasu kuma bai koro ba kowa kuma ya tabbatar da wannan sai dai wanda zai zamo munkiri ne kin gaskiya ne zai ce wannan bai tabbata ba tabbatacce ne cewa akwai annabawan da Allah bai yi zancen su ba a cikin alkur'ani amma Allah ya ce akwai su akwai su dewa kuma zan ba ku sabon ma revelation akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi da yazo yazo ya tadda annabawa da yawa ba annabi guda ba yazo ya tadda annabawa annabawa annabawa ya tadda su sabon revelation da na kawo muku kenan insha Allah akwai bayani kuma akan wannan sai batun Abu Talib annabi ne na'am ni nawa istinbati nawa ya sunan shi dalilai na ne ya kai ni gare shi kai ka iya ka ce eh, iska ne wane ne wannan ra'ayinka ne kai ma alhamdulillah addinin musulunci mu rika mun zo mun iske annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi shine ya kawo muka yi gado gado muka yi waɗansu mu da yawa mu gadon addinin muka yi kuma Allah bai sa addinin gado sai ta ne daga cikin abin da muke muka zo muka kama shi an ci muke yin shi an ci kuma wannan da dalili ne kamar yadda na faɗi da kowane shi'a ne ya da shi ba kuma ko dan shi'an da ya kiya wannan sai da shi mu ja abin da musulunci yake kenan hatu burhanakum in kuntum sadiqin kuma alqur'ani ba komi ne Allah ya faɗe shi karar ba kamar yadda Allah da kanshi ya tabbatar wa annabawan bai koro ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ba kuma ba a tabbatar da annabci da cewa annabi ya ce shi annabi ne Allah ya ce ni annabi ne ta ne sannan zan zamo annabi to ta ya ta kai kai ce da zan farge kuma in kara guda kuma ba wani wuri da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kuma ya ce wani halifan shi ne dan da imamu Ali sai ana cewa Abubakar halifa annabi ne Umar halifa annabi ne Usman halifa annabi ne babu su ba halifofin annabi annabi bai ce su halifofin shi bane kuma Allah bai ce su ali kuma Allah ya ce halifanci lamarin shi ne shi ke sanyawa ita in ba wanda annabi ya ce halifa na bane bai yiwuwa ka ce wani an kai haka ne kai ma Allah karya sai ma annabi karya yasa imamu ali ne kawai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi yace kai ne Khalifa a bayana kamar yadda kuma yazo cikin wani hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi yace na bar muku halifofi biyu alqur'ani da iyalan gidana ahlul bait ita wa ashir dawana alhamdulillah rabbil alamin na bar ku nan da lafiya insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun gobe a ah, Sheikh Musa Yusuf Asidu Sunna ka kuma da minti daya amma ka magana ka ya so ah. a ake wannan shirya nan. Malam kuwa ta ji da kanshi ya faɗa cewa babu a Ƙur'ani kuma ya yi ta ƙoƙarin ya kawo qad a minallahi nurun ko wa anzalna wato burhanin mubin din da Allah ya magana. Ai dama tun da muka fara program abin da Allah ya faɗa wanda suka ce aljanna ta su ci wa da kula aljanna ta illa man kana hudan Auna, nasara Allah ya yake tilka amaniyuhum. wannan gurace guracen ku ne in kun ce ba wanda zai shiga aljanna sai ku Allah ya ce qul hatu burhanakum in kuntum in ku kawo dalili da haka in ka ce annabi ne abu amsar da muke binka ka kawo dalili haka Allah ya ƙara faɗa a suratul anbiya yace amittakhadhu min dunihi aliha sai yace qul hatu burhanakum hada dhikru man ma'i wa dhikru man qabli bal aktharuhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun haka Allah Maɗaukakin sarki ya sake faɗa yake cewa amman yabda'ul khalqa mai yu'iduhu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ardi a ilahun ma Allah sai ke kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin haka Allah Maɗaukakin sarki yake cewa a kawo dalili to ana maganan cewa wani annabi ne baka kawo dalili ba wannan kawai kamar yadda wani ya faɗa shatika faɗa shatika kawai ka zo kai har aka tashi ba wani dalili ko hujja ayat da yake so ya kawo ita ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanan min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina shine ainihin wato alqur'ani wannan shine abu na farko abu na biyu cikin maganganun da ya faɗa yake cewa wai ana wa annabi ƙarya shi yasa annabi ya ce man kadaba alayya muta'ammidan su a gurin su mu akwai bambanci tsakanin sahabi da munafiki su kuma a gurin sahabban ma duka munafikai ne <coughs> wanda wannan kamar yadda na faɗa malam fuad shi malam kabiru da yace zai sani a kiji ya kulle wannan wato asadul insan ne wato menene ma yayi amfani da shi to na ba shi daga nan zuwa shekara ɗin, Allah da kafin Ramadan ya dazo Allah yadda zai sani a keji ya kulle saboda haka wannan shine da haka da annabi yakan yi magana ne da mutanen duniya da ni da kai da wanda ma za su zo nan gaba ba da sahabbai kaɗai ba kamar yadda Allah yakan yi magana da annabin ba yana nufin annabin ba al'umma shi ya ce la in asharakta la yahbatanna amaluka wa ta, takunanna min al-khasirin sannan cikin maganganun da ya kawo a baya ya kawo ya ta takatulhu alfiatul bagiya sai ce ya da'unahum ila aljannati wa ya da'unahum ya da'uhum ila aljannati wa ya da'unahum ila nari ka je ka duba wannan idraji ne na ayin shiwa ne a ɗaya daga cikin marwaita hadisi ya kawo sannan magana ta ƙarshe malam fu'ad magana da ya faɗa ya ce wai babu wani annabi da ya taɓa cewa shi annabi ne to wannan maganar da ya faɗa gaskiyar magana ba gaskiya ba ne ya koma suratul shu'ara Allah da ya zo magana annabi Nuhu ya ce kaddabar qaumu Nuhin al-mursalin id qala lahum akhuhum Nuhum ala tattaqun sai annabi Nuhu ya ce musu inni lakum rasulun amin annabi Nuhu ya ce shi manzo ne ko bai faɗa ba sannan ya sake komawa zai ga lokacin da Allah ya ce kaddabat adun al-mursalin id qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun sai ya ce inni lakum rasulun amin sannan ya sake komawa cikin suratul shu'ara zai ga Allah ya ce kaddaba samudun lil mursalin id qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun sai ce inni lakum rasulun amin sannan ya ƙara komawa kaddaba alqawmi lutun lil mursalin id qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun sai ce inni lakum rasulun amin ya sake komawa wato kaddabat ashabul aikatil mursalin id qala lahum shu'aibun ala tattaqun sai ce inni lakum rasulun amin sannan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka yace an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin saboda haka maganan cewa wai ba wani annabi da ya taba cewa shi annabi ne wannan magana ce sai dai in bai karanta Qur'ani duka ba ko bai san Qur'anin ba kiran da nake yi zuwa ga musulmi mu ji tsoron Allah rikita rikita ta addini tana faruwa kamar yadda kuke jinta ana ta kwashe kwashe babban abin da zai tsare mutane daga fadawa irin wannan fitinar shine riko da littafin Allah da sunnar annabi akan mutanen da suka yi karatu a gaban annabi su ne ɓangarori na muhajir da kuma ansar shi yasa Allah ya kurbi hanyar su Allah ya ce mana wasabiquna al-awwaluna min al muhajiri wal ansar sai ce wallazina tabauhu bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an da haka muna roƙon Allah Allah ka samu mutu a tafarkin da muhajir da ansar suka mutu a kan shi da haka wannan gidan rediyo na ku malam Fuad muna muku addu'a da fatan alheri Allah ya ƙara muku albarka ya ƙara muku tsawon rai yadda kuke ƙoƙari wajen ku tsare mutuncin addini, Allah ya tsara naku mutuncin a lokacin da ba ku da dama abin da na faɗa daidai sannan a ƙarshe yadda yake ta maganan khalifanci in yana da lokaci ya sa mu dawo mu tattauna matsalan waye khalifa bayan annabi Muhammad matsayin khalifanci a wajenmu da wajen su? Allah ta'ala ya shirye da mu. subhanakallahumma mu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna da kuma Sheikh